cikin matar da ta cimu mai mijinta ta jawo shi har kotu ƙara sai da ta yi amma ta yi ta hankulan a kai mai sambaci ita ta jawo shi ta karkaje ta ce ma'aikina ya kasance idan ɗiyan girma kuma ba abuta arziki sun ka nemi mai amre to ba na bai bari sai dai shi yi sai dai shi dakatar ke su ya kewa ya zo da hujja kuma shi yi kyamar saduwa da su sannan shi yi kyamar kuma dukiyar su bai so wa tajja da annahu ahada Allah ta'ala sai shi kawo hujjoji cewa wai ya dauki alƙawari da Allah bil fatin da wata rantsuwa Allah ya sa hada gari bil fatin ba shi kana kuda da duk wanda bai da sana'a hannu duk wanda bai da sana'a hannu bai kana kuda da shi وقيد القدر القدر حكم تم الله وقيد الإيدف حكم تو لنفسي وحلا كان قول لسينا وحلا ووانا دي كما تقدر ودني درجة الله هياتا أو هذا هذا لو الأكل wannan matar zai mai na ka kai cikin alƙali alƙali wanda nan shi na sauraren ta ta ce hazal hunan wanda mai yawan yaudara sai ga su ɗaya halar su na ji a aji majalisar ma'aikata na ce yi ma'aikata وأنا كما بين الحدي يتلتر القوة أكان جماعة الناس تبع بانا إنه وقت شكلي يستفيد أبن أشهر سنك ما بوهدي يوهدي يستفيد إلى إياها إذا يا إليه إذا شكل سنك ما بوهدي الكسو ودعا أنه قال ما نزل صلى إلى الرشد ولا أما سيئك دولة وحدي دون آه، ودعا سيئك دولة كلولوه annahu abin da ashe ali dalama na zama zurrata so da yawa ake ka tsara lulubi zuwa ga lulubi haba ahu ma zama da rikin ya in ya haɗa su lulubi zuwa lulubi sai ya kai suwa ya sai jan dubu goma ta ce o ko ne ko ka harka lulluɗi ka haɗa shi gama da lulubi shi kai suwa shi kai su dubu goma shi bai taɓa aikin banza ko wani sana'a ce mai halin hannun na yana ko bai bai ya ɗauki babbar ra'ayi sai ya rutu ubana da zahara bata mahalihi da kawai ƙarya kai in ka ce mu da ƙarya wanda wanda ni ne ya amurastan da ba tun gabanin bai da rabi halaye ne bakin abin da da tsohon wani cikin gaskiya na ko ko kwana ne na a shi abu zai da na ya shirya ƙarya zai shi amri wannan matar. Wannan masa har da ni ninki na zai lokacin da ya yi yunkurin shi hisan daga ɗaki na mai kyawu wani halani an ƙunafi ya tahilani daga mutane na da nake tare da su masu yi mai hidima wani ƙalani ila kizri ya jira ta sanyi daga gidana mai kyawu ya kai da zuwa ga rumbu a ɗan ɗaki da sha kizo wa hasalani ta ta arzihi ya tabbatar san ƙarƙashin yaskwai ne na ɗan riga da ya giya sai uku وجدته فيقول اي القطار النميل البدوي وهذاك الزمن نعم ما نعم، يوم لما نعم، نعم. كل من ذا مثل جزء بكم ما يوم من الغزانا ذاك الزمن لا يقول هاني وعلى بيته نفس القاشي رجعة فيما قلتنا نقولها كل من ذا قلت نيوم قلتيا نوى بكم ما يوم بكي وكنت فهمته بلياتي na kasance alhalin lokacin da na abu na amre shi na abu take shi na abu take shi da hira kaku gashin gana dabba kamar tsuntsu masu atuwayi ne gare ba yanzu ai dawo su abin kallo na gashin da ɗan an ka kige shi koma nama ke jiwa kallo na yi to kaga wannan balaga ce ta ce biri yashi da hira kaku kaga hira kaku da ta kari wai ko da an ka kai ta tana da dukiyarta tana da tumafinta na albashi wanda amfanin kallo waliyin da kayan tsawa wa zafin da kayan ɗaki waliyin da ƙoshi ƙosar da ƙoshi amma ina kama bari a tsohon gabar gushe bai bi kuhu shina ɗaukar kayan ga guda guda shina zuwa fi su hannun da zuwa a barai shi a karajalli shi a sun hannun kasuwar karajalli kasuwar abu dubu goma ka dade ba ka san in kana son kuɗi a ce a ah, kai ɗan kansila da za a ce ka bari bai akwai kuɗi kaza amma kai ko ai yau to shi a sun kalli kasuwar kargali can na sha kai na kai da tun da na yi ba shi ne ba wani zuba zama da wuce na halaka kuɗin nan bi halin ga girka wa kalmin da tarka daga cin nama ko ko bi halin da rake وقلل da alewa abinda aka ce ma alharmu abinda aka kai canza kanmu ba gumaka ala rake shi ko alharmu wangana na bakin abin a ce alewa nan sai ko sai ajila rake ko ko nama shi a biya gararrada wa kalmin da kanga na bulbuta ne ko ka ce biya da alewa balama dai to shi ko shi na sala hausa sun kai sun kai ka tsira alewa irin singam irin ne ne yan kaya ko me ya kama da alƙin an kai yawo an kai yawo sai an ka koma can ka wani da ɗan biyan ka fita bari alatu alƙalamu alama alama alama eh da ka tafi illa amma al-mali hayyat warwa ta dukiya ta bi azmi kwanta da farfata wa an baka mali bi qudri ya ci da dukiya ka to duk talauci gaba ɗaya duk bukata bai da mai da تشربك لسمامة لسمامة اليهدود قلمة kala ma zani da amara hadi lokacin da yamman ta salla in san da ni saba da tantanon hutawa ya suna da lokacin kaji waga da bai ci yammai da ɗaki na an amina rahata ji an mai alƙalƙal da ka tashi kama mata da ta ɗaki ta kawo an sha da titi kuntu na hudu da sai ne mishi يا على يا اخي ولا مش النوم انه لا محبه بعد الموت باب وين وين بقول وين تلوشي يا بينا ان انت كده مدنا كوالتي نيو ايه هو باب قال في دول اي دول شتو كما تاش كوجو يا حالي ولا ادرى بعد الوز باب وين كمشين تراي با عملتي يا قاي فهل ذا bi sana'a take da sana'a kada ka saba liktisabi don neman abin da za a cewa wa ajina ni ka ta kasan samar da bara'a a cika ƴaƴan itacen tserewa fasaha ka duk abin da ka san ka sani ta shi ka bido wannan abu sai ya dora hudin an na sana'a ta huwa sana'a ta yi kadar biyar an je ya ta bil kasani da kan garo shi a rantar wai shi duk in yasa kai kasa kaya wai wanda ya kasa haka kika tashi kullum haka da haka shi wallahi ya ga jama'a ya rure yanzu kwanci da shi shi an kasnaro ka kasa ko sai ka ka kasa ne shi an rumi an da yi wannan kasuwar da zai ka tare da kasnaro limada harafin alli min al-fadali don abin da ya bayyana kasa ka kasa min al-fadali na kan na kadan na ikitibasi aka ce mai shi a dauko ayatul qur'ani ta tsumbulu shi an kuma akwai libasi tami akwai gari tami ma da harfin allimin alfakari kayu cikin qur'ani yo to shi aka ce sai kace ba sai ma ta ce ma alqani wali minhu sulalatun sulalatun jinjiri wali minhu ina da wani jinjiri wanda na samu shi domin ta sa kullu amma ka annahu hilalatu ya koma wani kasamar alqani tuti ina a bangar yan kacina ma mm. ka hankali an goje an goje saboda ya kotse ya kotse saboda yunwa samirawa mai noma wakila ma ma ya lani ma'ahun shu'ad dalila nan da babu wanda ka samu makila na kowane ɗaya da cikin mu ma ya lani bai samu shu'atun ko shi ba babu abin da zai shi ya kushi ma'abu tare da mijin nan wala tarqaw lahu min ad-dawa dam'atun hawanya wala tarqaw ba ta kan tawa lahu ga yaron min dawa saboda yin wa min nan ta'aliliya ta saboda ɗaya yunwa ya rabu kullum cikin kuka shi wa ƙarfin tuhu ilai alhali ya ce sace saboda haka ni jawo shi ciwon gamijin zuwa gare ka wa hadartuhu ilai ka ni halarto shi gunka lita ajuma uda da awawa don ka jarrabi ita ƙara sai shi ko ka saurari statement ne don haka kai mana hukunci wata kun bayyana na كيفكمتي تكلم بما أراك الله بعد أن الله يتنشيك فأقبل الحاجة عليه قال قال عليه وقال له أنا رأيت